daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 100.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata tara ga watan yulin shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato shaɗi na safe kenan agogon washington ko kalalibu. da farko ga kanin labaran duniya. To hukumar sa ido akan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da hamsin ne suka kammala wani taro tare da kungiyar Taliban. biyu bayan makonni da aka kwashe ana cece kuce a kasar hong kong ta jawo koma baya. tsakanin labaran duniya kenan bayan matsayin da aka cimma tsakanin kasashen kungiyar tarayyar afirka kan kawar da shingayen da ke kawo tannaki ga harkokin kasuwanci a nahiyar jamhuriyar niger ta soke tsarin amfani da visa ga mambobin kungiyar da ke so su shiga kasar to sai dai masu sharhi sun yi wannan gargadi don saboda kan ya zamanto su bar gurbi su zo su dauko visa su zo su ɗauki fata kura su zo su fa akuya To yayin da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman kare dangi ta IAEA e ta tabbatar cewa lallai Iran ta kara adadin sinadarin uranium din take amfani da shi. Ko menene makomar matsayar da aka cimma a shekarar 2015? janye wa amurka daga wani yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na faɗa aji na amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguci muna tafi da karin bayani kan wannan tattaunawa da ma sauran rautanin da za ku saurara a cikin shirin amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Hukumar da ke sa ido a kan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka, aka gindaya mata a ƙarƙashin wata yarjejeniyar makaman nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015. Hukumar ta kasa da kasa ta ce a jiya litinin ne masu bincikenta suka tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa uranium da aka sanya mata da ya kai kashi 3.65 cikin ɗari a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma da zimmar hana Iran ɗin sarrafa makaman nukiliya don kuma a sasanta a wata matakai. Hukumar sa ido in ta bayyanar da cewar Iran ɗin ta zarta amma bata faɗi adadin da ta zarta da shi ba, amma kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya ambata cewar mai magana da yawon hukumar sa ido a kan makaman kare dangin da cewa Iran ɗin Tehran ta sarrafa ta wuce adadin da aka yanka mata na kimanin kashi hudu cikin 4.5 cikin ɗari. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da hamsin ne suka kammala wani babban taro da 'yan kungiyar Taliban jiya Litinin, inda suka fidda wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar kawo ƙarshen kisan fararen hula da ake yi a yankin yakin basasan ƙasar da kuma cimma kyakkyawar matsaya a zaman shawarwari na neman sulhu da ake yi tsakanin 'yan kungiyar Taliban da Amurka a birnin Doha. sannan sun kuma jaddada cewar muhimmancin kawo dukkan bangarorin biyu a wannan zaman tattaunawa yana da muhimmanci don a kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe shekaru goma sha takwas ana yi a ƙasar Duka waɗannan waɗanda suka halarci taron gaba ɗaya sun amince da cewar an cimma cikakken eh, yarjejeniya na ɗorewa zaman lafiya abinda jama'ar Afghanistan ke bukata zai iya yiwuwa ne a kai ga cewar idan shawarwarin aka ci musu za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. an da yabawa taron da aka yi a matsayin na tarihi wanda karin farko ya hada da jami'an gwamnatin afghanistan ko da yake don kasancewarsu a wajen a baya tun kungiyar ta taliban ba ta amince da ta tauna da kai tsaye da wasu jami'an gwamnati ba waɗanda ba ta amince da su ba wanda take musu kallon waɗanda ba ta dace su yi tattaunawa ba a matsayin haramtacciyar gwamnati. biyo bayan makonni da aka kwashe ana cece kuce a kuma aka yi zanga-zanga kan tituna a wurare daban-daban a babban birnin hong kong shugabar hong kong ɗin da carrie lam ta ce kudurin daida ba zai bai samu ci bai samu wani taku mataki na kwarai ba kasancewar ba a ci gaba da shi ba domin lalacewar wannan tattaunawar ko kuma wannan kuduri da ake nemar a yi shi don a tilastawa waɗanda suka aiwata wani laifi don kai su ƙasar china don yi musu hukunci lam ta kira wayin kurin da da sanya wa hannu wanda aka kai ma majalisa da cewar bai ci nasara ba kuma ba zai je ko ina ba kudurin ya janyo zanga-zanga sosai tun baya ga aka gabatar da shi a watan afrilu labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce jakadar kasar a Amurka na samun cikakken goyon baya duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki jakadiyar Kim Dorach wadda ta bayyana da wasu bayanan diflomasiya na ɓoye da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya takaita ya ce hukumar ta caccaki shugabanni ya kuma wulakanta jami'an Birtaniya duk da irin cin zarafin da aka yi wa jakadar ta Burtaniya. Jami'an Burtaniya sun ce akwai buƙatar sauya babbar jakadar tasu da ke Washington idan dangantakar ta yi ta siyasa ta yi tsamari don gujewa wasu abubuwa da ka iya faruwa tsakanin ƙasar da Amurka. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba za mu sake wata hurɗa da jakadiyar Dorachi ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko gwamnatin jamhuriyar Nijar ta soke tsarin karɓar takardar visa tsakaninta da ƙasashen Afirka domin baiwa 'ya'yan nahiyar damar shiga ƙasar ba tare da wani dogon turanci ba. matakin da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka yaba masa ko da yake sun ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan don gudun faɗawa tarkon masu tayar da ƙayar baya daga har zuwa makon jiya shigowa jamhuriyar Nijar daga wasu ƙasashen nafiyar Afirka wani abu ne da ba zai yi ba ga 'ya'yan waɗannan ƙasashe sai da takardar visa lura da yadda wannan tsari ke mayar da hannun agogo baya wajen karfafa cuɗanya a tsakanin 'ya'yan nafiyar ta afirka ya sa shugaban ƙasar nijar isu muhammadu soke wannan tsari don baiwa dukkan afirkawa damar shigowa nijar tamkar suna gida kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar kalla hankurau ya bayyana duk ɗan afirka in yana zuwa nijar bai da visa ko daga ina hito mun kare da wannan bagaman ƙasa ya yi sinyan ta tabbata yanzu gare mu shikenan banda gobe ba mai tambaya ba mai tambaya visa in zai zuwa za a ce alhamdulillah mun tabbata da nan da shekaru kaɗan zai amfani afirka masu rajin kare hakkin dan adam irin su salisu amadu na kadar da concertation et d'action citoyenne sun yaba da wannan yunkuri da suke ɗauka a matsayin wata alamar mutunta 'yancin kai da kawo wannan mataki ne yana tabbatar da cewar ku ɗan ƙasa a cikin 'yan afirka na afirka ka je ka zo 'yancin ka ne wanda duk doka ta baka a rayuwarka ta dan adam abu ne mai kyau tunda in za a sa yanayin shiga da zawa da kuma turism in ya zamanto muna da abin da za mu saida ko kuma muna abin da za a sa bakin su zo wurinmu kenan kaga wani abu ne daban wanda ita kasa tana ci ribar shi yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a ƙasashen afirka a sanadiyar ta'addancin da ya addabi duniya wani abu ne da ya kamata a yi la'akari da shi wajen tafiyar da wannan sabon tsari. sauran kasashe da ake neman abin visa kenan ai dan ai taka tsantsan dan saboda kai ya zamanto su bar gurbi su zo su dauko visa su zo su dauki kwata kura su zo su fa akuya kai ya zamanto wannan ya zama lahani 'yan ta'adda da 'yan masu mugun abu su samu wurin zama tun da sauran kasashe su tsari gare su ba su amince ba kowa ya shigo haka nan kara zube matakin wanda ke fara aiki kai tsaye wani misali ne da gwamnatin ta nijar ke son bayarwa game da alfanun da ake tunanin za a samu ta hanyar yarjejeniyar kasuwancin bai daya da kasashen afirka suka cimma a baya-bayan nan saboda haka soke tsarin visa tsakanin nijar da kasashen wannan nafiya abu ne da zai baiwa 'yan kasuwar kasar damar batar da kayayyakin da suke sarrafawa ba tare da wata wahala ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar manufar mu anan da mutan gana to da fatan za a mana afuwan kutsan da aka ji a farkon rahoton to jihar yobe na ɗaya daga cikin jihohin da suka sha fama da matsalar tsaro a arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya kassara fannonin rayuwar al'ummar yankin da dama wakilin haruna dauda biyu ya yi mana nazari kan yadda matsalar ta tsaro ta shafi fannin ilimi a jihar ta yobe tun shekarar 2015 dai jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawa nan da ake kira waye ko kuma neko a matakan sakandare sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar yobin alhaji mai malabu ne ya ce wannan batu ba abin ado ba ne kuma don haka ya kafa dokar ta ɓaci akan fannin ilimi na ganin cewa an daina wa jihar kallon kallon da aka yi mata a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman abin da ya safi fannin ilimi na kuma tambayi gwamnan jihar alhaji mai malabunin irin matakan da za su ɗauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha da dai abin da ke cewa to abu ne da na ga zurfin tabarbarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci ranka dai kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi don ana magana kamar jihar yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma koma baya batun harkan ilimi ilimin zamani a Najeriya. Eh, to ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba akan mu ɗauki matakin da muka ɗauka muga cewa mun canza wannan tunanin. kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado bane ga kowa kuma ba abin alfahari ba ne abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a matsayin ka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar zamu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da da maganan tsaro to wani abuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin ba da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba da za a ce kana ɗinka gaba baya na warwarewa so dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya in ma menene dalilin da to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun na ganin cewa ana zargin cewa 'ya'yan makiyaya na na baya-baya wajen samun ilimin zamani hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah Cattle Lawyers Association da ke tarayyar Najeriya wato Honorable Khalil Muhammad Bello ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobin za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma 'ya'yan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama kiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa kuma ba su wasa da karatu domin dama shehu usmanu tarbiyar da ya mana ya ce yadda dure yadda me jange makiyaya ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu don haka ka gani idan kuma ko manufofin kullum allah ɗin abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiwo don haka za mu tsaya tukuru mu ba shi goyon baya tun da shi mai cika alkawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar yobe to in allah da za mu iya kokarin mu mu tabbatar dukkan wani dan makiyayi da bai wuce a sa shi a karatu ba za mu tabbatar an sa shi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya don ya sayar da zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma na kuma tambayi profeso maimuna waziri wadda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin gashuwa a jihar yobin kowane mataki suke gani za a iya ɗauka don inganta ilimin harkokin mata a jihar yobin ga dai abin da take cewa sai a abu ayyuka suna da yawa don kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen ah, sarakuna da kuma iyaye dole kowa ya ba da gudumawarsa a ciki don in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobin a najeriya wannan so mun taɓa wani rahoto na musamman ne da za ku ji a shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya kai mu. amma yanzu bari mu koma kan batun nukiliyan iran inda bayan da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman kare dangi ta iaea e ta tabbatar cewa lallai iran ta kara adadin sinadarin nan na uranium da aka kayyade mata karkashin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 to ko menene makomar wannan yarjejeniya tambaye kenan da na farawa muhammad kaddam sadiq isa mazaunan birnin dubai wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi gabas ta tsakiya to dama gaskiya ba mamaki domin tun janyewa amurka daga wannan yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na faɗa aji na amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguje saboda haka wannan mataki da aka zo yanzu shine kasashe a cikin su su kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar kamar na turawa daga cikin su musamman kamar ingila da faransa da jamus sun yi kira ga iran cewa kada ta daki wannan mata abin da ake ganin kuma zai iya faruwa a matsayin sakamakon wannan shine zai zama cewa su waɗannan kasashen a ƙarshe sun koma ɓangaren amurka a zahiri wanda dama kamar ka ce ba a zahiri ba dama bangaren ta suke to zai iya tunzura su su koma goyon bayan amurka din a zahiri to wanda haka kuma zai iya kawo ƙarar rudewar abin domin me za a yi maganar komawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yiwuwar cewa a ƙara ba wannan babban takunkumin na majalisar ɗinkin duniya a kan iran to a nan kuma za a samu matsala domin tabbas ƙasar rasha da ƙasar china ba za su amince da wannan takunkumin ba to amma komai rashin amincewarsu takunkumi na amurka ma kadai an ga yadda yake tasiri akan tattalin arzikin iran to balle kuma idan aka ce kasashe na ingila da faransa da jamus su ma sun goyi bayanta akan wannan takunkumi duk da ikirarin da ita iran ɗin ta yi a baya cewa takunkumin baya tasiri a wannan magana ba sa tasiri aikam suna tasiri sosai saboda sun kawo tseko ba na wasa ba akan tattalin arzikin kasar domin kamfanoni da yawa dama dai kamfanin kasashen amurka dama ba su je ba to su kansu kasashen kamfanonin kasashen turai amurka ta yi musu barazana kuma sun ji wannan barazanar cewa duk kamfanin da ya zauna da yi ma'amala da iran to ita kuma ta sa mata takunkumi ba zai yi ma'amala da kamfanonin amurka ba da kuma kasar amurka kuma kasan tabbas bukatunsu a amurka na kasuwanci da tattalin arziki ya fi bukatunsu a iran wannan dalilin ya sa su ma kamfanonin kasashen turai suka bar kasar wannan ya ƙara munana al'amuran tattalin arziki na kasar da misali za ka iya ganin cewa eh, dala ɗaya ta amurka yanzu eh, kudin iran ta fi abin da suke cewa riyal na dubu ɗari ko fiye da haka eh, kuma ga kuka da mutanen ƙasa suke yi na yadda yanayin rayuwa yake ƙara ta'azzara da makamantansu wanda su gwamnatocin iran suna tsoron kada haka ya tasiri a wajen tunzura al'umma ƙasar akan akan su hukumomi. Hmm. To yanzu ina mafita ga wannan yanayi da aka shiga idan aka yi la'akari da cewa ita Iran ɗin ta ƙara adadin sinadarin na uranium bayan da amurka ta kara mata takunkumi su kuma sauran kasashe irin su jamus da ingila da faransa sun zira ido kamar yadda wasu ke faɗa to ni ina ganin a ƙarshe dai abin da zai faru da wuya ba a tilasta yanayin bai tilasta mata ta zo an yi magana ta tattauna ba tun dai ta amurka abin da take magana shine dole sai ta yadda cewa ta zo an ƙara tattauna wannan yarjejeniya da aka yi baya wanda ta ce wa idan sharaɗai da aka sa mata ba shi ba ita kuma ta ce ta fara saukowa idan kai la'akari da maganganunta na da ita iran domin yanzu ta dawo ta fara magana cewa za ta iya magana za ta iya yadda a zo a kara tattaunawa amma da sharaɗi har sai an shirya waɗannan takunkumai wanda kaga da a farko magana ita ce babu magana kara tattaunawa ma gabaki ɗaya muhammad kaddam sadiq isa kenan mazaunin birnin dubai yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 ana tare ne da sashen hausa na murya amurka inda yanzu mustapha nasir batsari zai gabatar mana da shirinmu na gaba masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji karashen bayanin Alhaji Bello Baidu Jega a kan samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya. to ai abinda muke so gwamnati ta fahimci cewa duk ƙasar duniya ba ƙyale manomi a ce shi ɗaya ka bi dan makai ne mafita sannan mu koma jihar bauchi domin jin ci gaban hirar abdulwahabu muhammad da faisal sani bala a kan na'urar kiwon kifi na zamani da ya samar haka zalika za mu leƙa jihar adamawa domin fara jin tattaunawar Ibrahim Abdulaziz da shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na arewa maso gabashin Najeriya. An ƙirƙiro wannan ƙungiya da kyakkyawan niyya saboda a taimaka ma manoma, musamman ƙananan manoma wanda suke wannan yanki. A yi saurare lafiya. bari mu ɗauko shirin da jin ƙarashin bayanin shugaban kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma jihar Niger, Alhaji Bello Baidu Jega da muka fara kawo maku tun a makonni biyu da suka gabata. Babban kalubale ɗinmu guda ɗaya ne. Da gwamnati da duk kowa a zan kaba manoma kaya cikin lokaci. Idan ka ba mutum iri ba lokacin shi bai da amfani gare shi. idan ka ba mutum taki ba lokacin shi bai da amfani ga su babban kalubale mu a zan ka tsara program tun kafin damana ya sauka manomi yana da tabbacin shi iri domin in bai samu iri ingantacce ba a farko kowane a kusa shi zai amfani da shi amma babban kalubalen da muke so a zan ka kiran manoma da ba su kayayyakin da gona ke bukata tun da wuri domin kahin su so aiki ya suna da kayayyakin su za su je su wannan shine babban kalubale a kula da lokacin da ake ba manoma kayayyakin noma amma anan kuna so gwamnati me kuke so gwamnati ta yi to to ai abin da muke so gwamnati ta fahimci cewa duk ƙasar duniya ba kyale manomi a ce shi ɗaya ka bi dan makai ne mafita in ka lura america suna ba da wajen 65% subsidy a india suna da nasu a thailand inda baka gogaya da su a gefen shinkafa su ma subsidy ne shi kawo kaso shinkafa daga thailand a biya kudin gyaranta a thailand a biya mata kudin jirgi daga thailand a zo kotuna a biya kudin fito a biya mota a ce mota ta zo bakin bodar niger dubu goma alhali wadda aka sarrafa a bidda dubu goma sha uku wacce za ka saya tsakani da allah to can ma subsidy gwamnati kasa babban abin da muke so gwamnati ta yi a san inda gonarka take a fara sanin gonarka har a san kai ke nomanta ko ba kai ke nomanta ba idan an san inda gonakai suke ko da gonar masara ne gonar shinkafa gonar wake an san inda suke an san yawansu an san abin da za a yi ma manoma tanadi tun kafin lokaci. fi to a jihar bauchi kuwa a cikin makon jiya ne abdulwahab muhammad ya fara zantawa da Faisal Sani Bala wani matashin da ya samar da wata na'urar kiwon kifi a zamanance ga ci gaban tattaunawar. Kuma shi irin wannan abu na kiwon kifi yana da ainihin wato a amfani da kuma aka hada shi da sauran nau'i na kiwon kifi ya fi su daraja saboda shi kasantuwan irin wannan kifin da kake iya sa a karamin wato tafki dan karami in a cikin irin wannan kakan iya sa ninkin wannan so hudu wannan doguwar bututun fa wannan haɗe da kake gani shi ke tashi ruwa to saboda shi ana buƙatar dama kifin ya zauna cikin ruwa ne wanda yake tacecce kuma ruwan ya to akwai ainihin iska na shaka na oxygen kuma ruwan ya to ba mai sanyi ba wato akalla ya to digiri 28 zuwa digiri 32 ko za ka yi mini bayanin waɗannan ƙananan bututun ga su a ƙasa ga wasu a sama an lallanka su yau wato kowanne akwai amfaninsa a wannan abin na farkon can dai shi ke tace ainihin gudaji na abincin kifi da ya zamanto ya wuce ya zo ainihin ga wannan mataki sai ya tace shi abu na biyun nan kuma shi yakan ainihin wato tsotse abubuwa da suka shafi 'yan ƙananun ƙwari ko kuma a a ciki su kamar misali a organic substances yakan tsaci yakan tace su sai wuri na uku nan kuma shi ake kira biofiltration shi kuma wannan wuri da kasantu wani ruwan kifi taki ne to wannan wuri in ya shigo shi ne wanki kuma wa kifi To yanzu bari mu je can jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. domin fara jin kashin farko na hirar wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Daware. To alhamdulillahi na farko ita nekas uh, abbreviation ne na north east commodity association wato ƙungiyar haɗakan manoma na arewa maso gabacin najeriya an ƙirƙiro wannan ƙungiyar da kyakkyawan niyya saboda a taimaka ma manoma musamman ƙananan manoma wanda suke wannan yanki uh, mutane da kuma masu sauraro za su kwanda sanin cewa wannan yanki ya uh, fama da wasu bala'i kwanaki na tsageru wanda ya hana su zama ma bare su amfanin eh, nomi amfanin gona yanzu da aka fara samun zaman lafiya mutane mun nan sun dawo kuma ba su da komai ba su da ko da kwaya iri wanda za su shuka a gonarsu wannan kungiya ta zo ta fara taimaka musu tana ba su ingantaccen iri tana ba su magani na ciyawa tana ba su taki tana ba su horo na zamani yadda ake noma a mafi ala da inganci abubuwan da muke yi shine ana ba su kuma kasuwa kusa da gidansu duk lokacin da suka yi wannan noma suka samu amfanin gona to ga kasuwa kusa da su wanda za su sai da wayannan kayaki e, a farashi mai kama hankali to jama'a yau ma dai abin da lokaci ya ba mu kenan sai wani makon cikin ikon allah za mu dora yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi da Ibrahim Abdulaziz a jihar Adamawa da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Madalla yanzu kuma sai saƙonninku. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce wani abin sai a kasar mu Najeriya. Kowa ya ga yarda sanata Elisha abu ya fito ya nemi gafarar al'ummar kasa da jami'ar shi ta PDP kan cin zarafin wata mata da ya yi a wani kanti a Abuja. Amma sai gashi a jiya da aka gurfanar da shi ya musanta cin zarafin wannan matar a gaban kotu. Shin muna iya cewa ya yi amai ya lashe ne? Muna fatan kotu za ta yi adalci a wannan shari'ar. sai kuma sakonmu da ya fito daga muhammadu malamin ta mai ɗinki ya ce gaskiya rusa shirin nan na ruga settlement da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi yin haka ya kawo cece kuce tsakanin waɗanda aka yi shirin domin su da fatan gwamnati za ta duba hanyar dawo da shirin domin yanzu ne shirin yake da matukar amfani musamman ga fulani makiyaya da manoma saboda yanzu lokacin damuna ne sai kuma sakonmu na karshe wanda ya fito daga aikilil ruwanu ya ce gwamnatin najeriya ki yi kokarin samar wa al'ummar karkara da ƙauyukansu tsaro to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya ku huta lafiya to yanzu kuma sai labarai a takaice Hukumar da ke sa ido a kan makaman ƙare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka gindaya mata a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015. Hukumar ta ƙasa da ƙasa ta ce a jiya litinin ne masu bincikenta suka tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa uranium din da aka cimma da kimanin kashi 3.65 cikin ɗari. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da hamsin ne suka kammala wani babban taro da 'yan kungiyar Taliban jiya Litinin, inda suka fidda wata sanarwa haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar kawo ƙarshen kisan fararen hula da ake yi a yankin da kuma sanadiyar da ya kwashe yakin da ya kwashe sama da shekaru goma sha takwas. To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya jira kamar da Chadi. Za ku ji wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kawato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya ta ne gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun da ta hada shirin baki ɗansa sai injiniyan mu Jonah Cummings. mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kada ku manta shirin yau da gobe na nan tafi amma za a mana afuwa maimaici ne saboda wata matsala da ta sha mana kai da fatan za a yi sauraro lafiya assalamu alaikum